To jama'a masu bibiyan mu wannan yarinya da take kaiwa tana dawowa matashiya ce wadda bata wuce shekara ashirin ba ko shekara sha dai ko ɗan ashirin da wani abu sunanta Aisha mazauniya wata anguwa ce ta Abuja Road da ke nan cikin garin Kaduna wani iftila'i ne ya faru da ita wani wanda za a iya cewa irin abubuwan da ake babu kyau ya aure ta ita ce tsakanin ta shida ko ta bakwai yadda yake sai ya zo gidan mutane yadda kuke ganin ta karamar yarinya sai ce yana son ya auri yarinya irin baya son komai na gidan baya son a mata kayan ɗaki shi zai mata to daga kin je gidan shi daga kin ɗauki watanni sai ba zai baki abinci ba zai ciyar da ke ba daga ƙarshe sai ya gallaza miki sai ya sake ki ko ya kore ki in kuma idda ki ta kusa karewa sai ya ce ya mai da ke kuma ba zai kula da ke ba ya ta wahalar da ke to wannan yarinya ne mai suna Aisha kamar da kuke ganin ta tana ta aikace aikace a gida da ganin su suna cikin wani yanayi ku duba yanayin yadda gidansu yake to mun zanta da ita ta ba mu labarin yadda abin ya faru sai wani ba Allah ya zo na yake magana kan wani ya same shi yana son mata aure yana nisa da garin nan can kudu yake to da ya zo sai na anshi shanu biyu ya zo magana aure mahaifina ya amince da sauransu bayan ya gama magana aure sai yake cewa mahaifina bai sa ɗau lokaci mai tsawo a yi magana auren sai mahaifina yake cewa shi dai yanzu ba wai bai san aurar da ni bane amma bai shirya aurar da ni ba buɗe bakin shi sai ya ce mahaifina in dai maganan kayan ɗaki ne ba matsala zai mun kayan ɗaki sai mahaifina ganin hakan sai ce mai to kenan ba damuwa yake ce min zai min lefe amma ba a yanzu ba sai in na shiga gidan shi sai yi ce mai to ba damuwa ai ya ma yi ɗawainiya Allah ba shi ladan abin da yi sai ce a to bayan an kwana biyu mun na zaune lafiya da ni da abokiyar na da shi to ko wata ban yi ba sai matsaloli suka fara giftowa bangaren abinci bai taɓa bani girki ba yadda na tafi da kayan kicin ɗina haka nake amfani da su ɗan aikace-aikacen da ba a rasa ba ta ɓangaren girki bai bani sai dai ya ba mu matar shi ya zo yake cewa shi wallahi bai jin daɗin zama da ni to haka da muke rayuwa wata rana ya buɗe baki yake ce min za mu dawo nan kaduna sai yake ce mai guraren ina sai ke ce min nan sama da mu ba da nisa ba har nake murna nake cewa alhamdulillah in ina jin yunwa ma na aika gidan mu a bani abin da zan ci sai ya tsaya yana kallo na sai ya ce wato in kika je cewa za ki bana ba ki abinci da sauransu na ce to in dai hakkin Allah ya kamata ka sauke kai ma ka san baka kyautawa sai ya tsaya sai ya fara faɗa ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba kuskure kaɗan zan yi ko kuma ɗan wani matsaloli sun ɓullo ko ta ɓangaren aiki ko wani abu yanzu zai fara faɗa yana zagi don ya buɗe baki ya zagi uban mutum ƙaramin abu ne ma a gurin shi yadda ya zauna yake bani labarai matan shi biyar ya saka har da ta shida sai ta gida in ya fara magana akan yadda ya yi sakin da sauransu game da yadda ya mun kayan ɗaki ne su ma can shi ya musu kayan ɗakin to game da wannan ne ya ta gore a kai yana wulaƙanta mace ranar da daddare na hau gado zan kwanta sai ya janyo min kafa sai ya ce sauko ai gadon ba ubana bane ya yi shi tunda ubana bai da arzikin da zai kwatankwacin wannan kayan ɗakin sai na sauko sai da nake kimanin gurin kwana arba'in a kwance akan tais ne nake kwanciya akan tais na ga to a gidan mahaifina akwai gado da katifa kuma akwai estara katifa da duk inda na ga dama zan je in kwanta ko da mahaifina bai da shi amma nan akan kayan yamun kayan ɗaki yana zagi na da sauransu yana zagin mahaifina mahaifiyata ma da take ƙarƙashin ƙasa ita ma ta samu nata rabon to sai nake ganin abubuwan duk ya ta'azzara kuma ni ba ni da mataimaki sai Allah mahaifina ya riga ya girma ballantana in kira shi faɗa mai matsatsalolin da ake ciki da yake waya na na hannun shi sai ya ga an sa sunan shi fari ya fito sai cin ara mai waya zai yi kira in yi kira zai abin nan nace to ai wayan tana hannunka bai kamata a ce ka cin ara ma ba tunda tana hannunka sai ya sa numba ashe numban shi zai sa bayan ya sa numban shi ga sunan shi ya fito baro baro sai yake faɗa yake cewa wato in na yi mai laifi sai in dinga rama ta wata hanyar daban kenan yanzu ma na ɗau sunan shi na sa baro-baro a kan numban shi ba ni da tarbiya ban da ɗa'a da sauransu sun yake ce mai ya hakuri ba ni na sa sunan ba ya ce ta yaya waya tana tawa kuma in ce ba ni na sa sunan ba ya ce mai wallahi ba ni na sa sunan ba ya ce ƙarya ne ya maimaita kusan sau uku na huɗun da ya maimaita sai na ce ka yi hakuri na ansa laifin da ba nawa ba duk dai kawai kan maganin ta ja da tsawo har maƙota su ji mu. to sai yake ce min ban san wannan matsalan zai iya janyo min mutuwa aure ba da ma wulakanci sai yake ce mai in aure na ma ya mutu lokacin shi ne yayi sai ya ce to ki je na sake ki sai ya ce ka sake ni sai ya ce min ya eh. ce ka sake ni ya ce min eh. sai ya ce to Allah ya sa kan shi ya fi zama alkhairi to bayan an yi wannan an gama shi kuma sai ya dawo sai ga gabaki ɗaya na harada na har ma an fara fitan min da babban buhun tukwane da kayan dai karafan na su tukwane da su bokitai na karafe wanda za a fara fitan min da su sai yake cewa wa'annan kayan fa ina za a kai su da sauransu sai yake ce mai gida zan tafi to na miki saki ɗaya shine za ki tafi gidanku sai nake ce mai musulunci ya ba mu damar mu zauna mu idda a ɗakin mazajenmu amma tun da baka bani isasshen abin da zan ci in a gidan mahaifina ne zan ci alhamdulillah alhamdulillah ko da bai da shi amma gaskiya tafiya gida zan yi sai ya fara zagin ubana yana cewa ba zan tafi gida ba me zan je ne a gida na ce to babu aure tsakanin ni da kai ka sake ni me zan zauna amma kuma ko a lokacin da buɗe baki ya ce ya mai da auren ko wani abu ba ga baki ɗaya sai yake da yake yan unguwan duk suna jin tsoron shi saboda abu kaɗan zai kai mutum kotu ko kuma gurin jami'an tsaro sai suke yi musu tsawa yi musu barazana da hakan kana da suka fara fita min da shi sai suka dawo da shi sai ya kwashe kayayyaki na ga baki ɗaya sai ya kai ɗakin matar shi sai ya kulle ɗakin bayan ya kulle ɗakin ya sa makulli sai ya riƙe makulli yadda ba damar in taho da kayana ko na sawa na ga baki ɗaya sai kawai gani haka sai nake cewa makociyarmu insha Allah yau ko mun dare zan tafi gidanmu ko da a kafa ne ta ce kina da hankali ko wannan tafiyan mai tsawo sai na ce mata insha Allah Rabiya ba zan kwana a garin nan ba gidanmu kawai zan tafi sai na fashe da kuka take cewa amarya ki yi haƙuri kowane bawa da na shi jaraba da na shi dara sun yake cewa alhamdulillah Allah ba mu ikon cinye jarabawa mu. Ba nan labarin ya tsaya ba kashi na farko ne ku biyo mu a kashi na biyu domin ku ji yadda ta kaya tsakaninta da ita da wannan bawan Allah da ya aure ta to mu dawo kan kasuwanci jama'a masu biye mu kullum muna da roƙon ku ku taimaka ku bamu talla ko ku bamu ɗaukar bidiyo ko ku bamu ɗaukar taro ko suna ko ɗaurin aure ko talla cikin yadda Allah muna yi har da MC muna yi idan kuka gwada mu insha Allah za ku ji daɗi muna godiya ta yadda kuke bibiyar mu mu haɗu a kashi na biyu na wannan labari